dajin nasumu da ke nisan kilomita 60 daga babban birnin jiha na bauchi daji ne da aka killace domin kashe kwarkwata ido da waɗansu dabbobin kawa wato kimanin 350 da gwamnati ta sawo da kuma jigilarsu takanas daga ƙasar namibia a afirka ta kudu zuwa bauchin najeriya sai dai kuma kamar yadda bincike nuna a ziyarar da na kai wannan daji sano a hankali daga adadin waɗannan dabbobi 350 da aka yi safara a jiragen sama zuwa bauchin najeriya yau an waye gari da kasa da ɗari. Da, zebra da akwai giraffe rakumin daji kenan da jakin jeji wanda na faɗa daga farko sai wani wanda muke kira saniyan daji ita kuma ilan kenan sai kudu da akwai springbok su kananan dabbobi ne kamar gada suke a yanzu dai muna da kala shida ne kawai kacal malam jibrin isa babban manaja da ke kula da dajin na sumu tarin matsaloli kama daga yanayin da aka ajiye waɗannan bakin dabbobin ya zuwa karancin abinci da magungunan kula su ne kan gaba wajen mutuwa da kuma takaita yawan su shi kuma abin da ka keɓe kamar mutum ne ka sashi a gidan prison gidan yari kai baka bar shi ya fita ya nemi abinci ba kai kuma baka ba shi ba to ai kaga dole a samu hatsaniya ko mutuwa ko ciwo to abin da ya faru kenan a halin da ake ciki dai yanzu kungiya ta musamman da ke kula da walwalar namun daji da yaƙi da fataucin su tsakanin ƙasa da ƙasa na shawartar gwamnatin ta bauchi cewa da muguwar rawa kwamakin tashi ta yiwu abincin da suke ci a can munan a najeriya ba mu da irinsa ta yiwu maganin da ake musu a can ake kula da su aka ajiye musu likita mu najeriya mun ajiye su kara zuba ne an je an so dabbobi da makudan kudi a cikin wajen wajen wajen kashi ɗari da aka so yanzu bai fi ishirin ba to in ka zuba ido su ma ishirin din za su salwanta sagir madaki shira masani kuma ila mamba kungiyar kare muradun namun daji sai dai a cewar malam jibrin isa wato manajan dajin nasu mu daidai gwargwado dai an tanadi yanayin da ya dace kafin shigowa da waɗannan bakin namun dajin zuwa najeriya kuma a cewarsa rufe wannan dajin baki ɗaya bai mata taso ba domin a cewarsa yanzu haka an ɗauki waɗansu matakai yanzu dai a gaskiya abin da aka samu ba za su wuce ɗari ba lokacin da aka ba shi injiniya ah, ba su kai ba ma mm, daga cikin ɗari uku daga cikin ɗari uku amma yanzu da ikon Allah da kuma sa ido da gwamnati take yi saboda ba ta da wata mafita na neman kuɗi mm. inda ba irin wayannan gurin ba to yanzu Allah ya kawo mu ya tashe mu muna tunkawo da kusan ɗari da hamsin zuwa da sittin don kullum suna aihuwa To koyaya su kuma masu yawon shakatawa da buɗe ido zuwa wannan daji na sumu ke kimanta abin da suka gani a ƙasa? So da farko ina ta ji ana cewa akwai dabbobi kusan guda ɗari uku da hamsin a gaskiya dabbobi uku zuwa hudu na gani na ga raƙumin daji wanda gaskiya ban taɓa ganin shi ba kuma na ga jakin daji na ga world the beast eh haka ne da yanda muke ji labarin shi an ci akwai dabbobi da yawa akwai kaza akwai kaza amma kuma muna zuwa sai ya zamo dabbobin ba da yawa are very few baka ganin su sosai shau saulawa sashen hausa na faransa daga bauchi a najeriya